Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Sunana Shamsiya Haruna kuma ni zan jagoranci shirin na wannan lokaci. To shirin na yau zai mai da hankali kan yadda aka yi bikin yaye ɗaliban farko da suka yi karatun aikin likita a jami'ar da magaran da kuma bikin karrama wasu kwararrun malamai na tsangayar koyar da aikin kiwon lafiya da suka samu ƙarin matsayi bayan jarabawar nan da hukumar kems da ke kula da kwarewar malaman jami'o'i a afirka suka gudanar a madagascar akan ce niyya ba ta da rago sana'a hankali dai jami'ar da magaran na ƙara bunƙasa kamar yadda ɗaliban da ke karatu a jami'ar suka ninka haka su ma malaman da ke koyarwa suke ta ƙara ƙoƙarinsu don ƙara ƙwarewa a fannin da suke koyarwa domin jin daɗin gogayya da takwarorinsu da sauran jami'o'i na ciki da wajen ƙasar. Daga cikin malaman wannan jami'a dai da suka samu nasara a jarabawar KEMS a Abidjan inda aka shirya musu wani gagarumin biki akwai Farfesa Habu Umaru wanda shine shugaban jami'ar ta da magaranka kuma abin da yake cewa. Lalle abun murna ne Pasco Universal sandar a cikin shekara goma konkuren da ake yau muna da ha professor 23 saboda abu ne wanda sai a ci lalle an yi kokari da yawa wanda ya san yadda ake tsare-tsare wani harka yadda ake zuwa a shi a yi konkurkin nan a komo wanda suka samu da sun isa barka ko da ake ci a hausa duk wanda ya ci zomo ya sha gudu lalle abu ne da muna jin daɗin sosai ko muna jijjiga ma sauran mushina wanda suke ba da ƙoƙarin wannan saboda shi yau kuna samun profesor da yawa ya haka ba da ilimi yana karuwa ku shi yake sama a zaman to a ce lalle wani babban university babban jami'a ce tunda an ba ku da mushina masu tsayin profesor a harkar tahiyar da university da karatu lallai sai a ce kamar kuna baya kamar kasashe ne a ce wannan ta ta arziki kwa wannan arzikin mu shine mu shan nan mu shina su masu tu wanda zaman to wanda suke da sahun professor kwa saboda shi wannan konkurin yanda ake yin shi kasan kasashe da yawa ne suke ga wani afirka kowace kasa tana kawo gwaninta kamar su ce ta doki ko guda ne ya samu lalle akwai abu murna ne mu kuma ka samu uku a cikin biyar da muka kai a abidjan allah ya sa uku suka samu suka samu konkurin na lalle abu ne wanda ban shi daɗin sosai ba. an da rika kiraye-kirayen malaman ɗaya bayan ɗaya ana gabatar da su gaban ɗimbin jama'a da suka halarci bikin cikin sowar ɗalibai. Nous allons appeler ensuite conférence agrégée Alhaji Muhammad Douchi, Mohamed farfesa mamman sani rabi'u likitan jijiya ne shi ya tsokaci da sunan sabbin farfesoshin wanda ya fara da yaba wa kokarin da malaman kasar nijar suka yi da yadda ɗaliban su za su ci muriyar ilimin da suka samu. Eh, alhamdulillah Nijar ta samu mutum har goma sha biyu da suka wuce. Da an yi a samu bakwai takwas amma bana har sha biyu aka samu saboda mutane sun yi kokari a nan jihar da magaran da akwai guda biyu yanzu mu zo mu uku shi ya zama mu zo mu biyar kaga yanzu eh, university ta fara zama da kahunta kuma wannan babban albishir a jihar da magaran suke mu in kai gaba duka ɗalibai za su yi gaba kuma jiha ta yi gaba. Kuma wani irin ci gaba zai kama fannin likita kamar da ka da kuma fannin karatun shi kanshi. eh Eh, abin da zai bada saboda zai sa yara su fara kwarewa tunda ni yanzu ina aikin likita likitan shishiya ina da yara da nake horarwa kuma su ma a hankali za a sa su hanyar har su zama su ma professor wataran shi professor kaga iya da damar iya koya karatu iya yin aiki kuma ba dan kanmu ba za mu rike dan mu ba yara ƙasa ta ci gaba mu gode Allah da hari amma iyayen mu gode musu da ƴan uwa duk abin da suka yi kuma da matan ma kuma amma muna godiya gwamnati saboda mun taba zama da wanda suke wannan kunkurkin suka ce su gwamnati kuɗi ma bata ba su eh ni ko gwamnati ta biya ko komi da ya kamata in yi aiki cikin wadata kaga muna gode musu ta wannan lamari dai ya kasance abin alfahari ga dalibai da ma kuma sauran malamai irin su farfesa ba da malam abdu shugaba na farko da ya buɗe tsangayar aikin likita a jami'ar ta da magaran suka mana wannan karramawa kai yan bite na in zo dan gobe dalibai na harin harko da za su fara zama doktor a wannan fakilte din za mu rantsar da su to wannan shine ni babban guri na da Allah ya bani tsawon rai ya gwada min wannan yaran da dauka tun suna primary a ne na yi duwayen suka zama yau sun zama doktor kamar ni eh, babu farin ciki da kai kama wannan a gare ni lalle tabbas ne wannan shakka babu yana daga cikin kamar an kana maholki a ce ya tabbata guri ne da ya cika Allah bai gwada mini ba ni na biyu su tartartar tun daga shekara ta farko har zuwa karshe mai amma yau a ce gashi yaran da na fara renon su yau sun zama mutum yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum babban hurin ciki to a daura da wannan biki na karama malaman da suka zamo farfesa a jami'ar ta fara ayyukan yayi ɗaliban farko da aka horas akan aikin likita ƙarƙashin jagorancin ƙwararrun malaman jami'a na ciki da wajen Nijar farfesa harisa adamu shine shugaban tsangayar koyar da aikin likita a jami'ar ga kuma abin da yake shaida wa ibrahim malam cillo gaskiya za mu ce abin da muka fara shi shekara takwas baya muna ganin kama abin yana da tsawo su kansu ma ɗalibai suna ganin abin yana da tsawo amma da ke mutane sun kama jikinsu an yi aiki tare su ɗalibai Allah ya sa masu ladabi ne sun yi aikinsu da kyau kaga inzu yau ga shi ta a zai ce musu likita likita doktora da ake cewa doktora da ta a medicine abu ne mai kyau a nan university andre salifu a cikin kasa duka ma saboda su wani likitoci za su fito a za su kama za su kawo gudu gudunmuwarsu wajen kiwon lahiya na jama'a duka kaga abu ya yi kyau wajen mu kana jin daɗi a ce ka kamo ɗalibi ka gwada mishi abin da ya kamata kuma ya koya har yanzu ya zama dokta shi ma za shi yawa mutane kiwon lahiya abin wani ba karamin alheri ne a gare mu kuma da ƙasa duka gaba ɗaya kuma ga aiki da muka yi za mu samu goma sha hudu a cikin su da za su kammala karatun su in Allah yi za su yi sutenirkin doktora da takin su a medicine dangane da hulɗar da ke tsakanin Nijar da Najeriya kuwa an gayyato wasu ƙwararrun malaman jami'a a wajen wannan biki irin su farfesa aliyu abdu na jami'ar bayero da ke jihar kanan najeriya ni abin farin ciki ne a gare ni abin alfahari saboda ɗaya daga cikin waɗanda aka sa wa riga ya zama profesa yau profesa hassan diangole musa muna aiki tare da shi ah, mun haɗa shi shekaru da yawa a wajen babban taro na era edita sai muka ga cewa muna da abubuwa da suke zai haɗa mu ah, tsakanin kano da da magaran babu nisa to akwai mu mun yi nisa a harkar koda tunda muna biopsy muna immunofluorescence hamma muna da shan koda sai nake gaya Hassan yake gaya mu irin matsalolinsa sai nake gaya masa cewa za mu iya mu haɗa kai mu taimaki marasa lafiyar mu to mun fara a nan ana yin biopsy to ba su da pathology wanda zai karanta biopsy idan sun yi sai su aika mana da shi Kano mu muna da professor wanda yake yana harkar biopsy yana yana histology zai karanta matsala to za mu ga sun ɗauki ciwo sun aika mana mu za mu karanta a Kano za mu ce to wannan ciwo kaza ne yake damun wannan mara lafiya su kuma mun aiko musu da rizo za su kalli sakamako sai su rubuta wa mara lafiya maganin da ya dace daidai da irin ciwon da aka gano masa to kaga wannan babban ci gaba ne a haka aka mun taimaki marasa lafiya da yawa kuma gashi har mun yi kasida tare kuma muna sa rai za a buga ta a babbar mujalla ta ilimi ta duniya kaga wannan ba karamin ci gaba ne kuma a haka haka muna kallon yadda za mu ƙara karfafa aiki tare a bangaren urology akwai abubuwa da suke na operation da mu muna da ƙwararru a can muna da kayan aiki su kuma nan suna likitoci da kayan aiki amma ba su da ƙwarewoyin wannan aiki to yanzu zancen da muke abin da ma ya kawo ni muka da tattauna kenan za mu da ɗaukar wani ɓangare kuma banda shi nephrology din a dauke wani ɓangare kuma mu ga ya za mu taimaka musu a aiki tare domin a kara taimakawa haɓaka ilimi da kuma taimaka marasa lafiya. wato ko yaya ɗaliban da suka kammala karatun da suka samu shahadar zama dakta suka ji wasansu da suka hada da mummuni ado isiyaka da sauransu lokaci ne wanda an daɗe ana jiran shi yau kuma allah ya sa an zo wajen sai dai mu ce mun gode ma allah kuma abin da muka samu muka yi biskan wannan abun ya zanya amfani mu kuma ya amfani wanda muka yi dan su saboda shi wannan karatun a gane mushi kana yi eh na hoko dan saboda kai amma babban abun saboda mutanen mu dai ne in aka ɗauka al'umma ta yanzu sutu an ɗauka a niger vraiment muna da karamcin likitoci kuma mutanen suna da bukatar wa'annan likitoci yau kuma gashi allah ya sa a zandar an samu an hudu wa'annan likitoci vraiment karo na farko ne kuma allah ya sa wa'anda muka yi don su su samu su amfani wannan karatun namu ni sunana abubakar isaka yau rana ce wadda ba mu kaɗai ba ɗalibai duka 'yan jama na da magaran suna alfahari da wannan rana ta cewa an hiddo na sashen kiwon lahiya na farko bayan shekara goma na dagaji da sun kai wanda aiki ne tukuru tunda wanda ya shekara goma ka ga yau gashi ya yi kama sai gwanda guda ne ya yi cikin rayuwa gashi ya zo inda ya kaso abu ne wanda zai kara mana kwarin gwiwa mu bar ganin shekarun da ke gabanmu. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon za a je mu dauke da wani sabo. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Malam Ibrahim Cillo wanda ya tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.